da 'yan kasuwa na cikin damuwa da karancin alkama da ake fuskanta a sassan najeriya ministar ciniki kuwa ta bayar da gwamnatin tarayya za ta kirkiro da cibiyoyin ayyukan yi a faɗin gasar nan darajar naira ta ƙara shiga halin niyatu bayan da aka rufe canjinta a kan saba'in. a ƙasashen ƙetare an ci taron donald trump kuɗi da ya kai dala miliyan 300 hamsin da biyar kuma an yi masa iyaka daga wani kasuwanci a hukuncin wata shari'ar aikata zamba. Domin ruwa assalamu alaikum barkamu da jijibin wannan safiya tare da fatan an waye gari cikin ƙoshin lafiya yau da take sadar kuma tana zama goma sha bakwai kenan ga watan fabrairun shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiya wanda kuma ya kasance daidai da bakwai ga watan sha'ban shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da da bayan hijira tafiyayen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina sunana nura haruna mudi kuma zan gabatar da labarin na barka da asuba karancin alkama da ake ci gaba da fuskanta na haddasa tashin farashin burodi da dukkanin nau'in dangogin fulawa da suka haɗar da taliyar yan yara da kek da ma sauran waɗansu muhimman kayayyaki na abinci da ake amfani da su a kasuwa ana alaƙanta karancin alkamar dai da yakin da ake ci gaba da yi a tsakanin ƙasashen ukraine da rasha yayin da adadin yadda ƙasashen guda biyu ke fitar da alkama zuwa ƙasashen ƙetare ya ragu da wani kaso mai yawa akan dai da ma ƙarin waɗansu bayanai na kuma a cikin rahoton mu na musamman na wannan mako da wakilin mu Victor Kiristoba ya haɗa mana akan karancin alkama da ake fuskanta da kuma yunkurin da masu ruwa tsakiya a bangaren ke domin ganin an kawo ƙarshen matsalar. Ga Bashir Faru Budurman iya da basarar rahoton. shekaru da dama kuma manomin alkawa ne a ƙauyen doma da ke karamar hukumar kura a jihar kano yana fuskantar karancin alkama idan ya yi noma sakamakon rashin iri mai inganci yayin da ya samu buhuna goma sha biyar na alkama bayan ya yanke ta. muna noman nan ana samun agasi da yawa saboda idan mun noma kamar kimanin rabin shakta mutum yana samun alkama ba ta wuce buhu goma sai kasa ma hakika mun dan fuskanci matsala a wannan shekara musamman ɗaura ruwan nan da aka yi alkaman mu ta samu matsaloli makamancin abin da ya faru kenan da isa sale guraza da shi ma manomin alkama ne a ƙauyen guraza da ke karamar hukumar ta kura shi ma bunguna goma sha biyar ya samu bayan yanke tasa alkamar da ya shuka a gonarsa mai girman shakta biyu duk da tsabar kuɗaɗe masu nauyi da ya kashe kuma gonar ta laƙume. gaskiya muna samun kalubale ba kaɗan ba buhu a shatta yana samu goma ya biyar ba mun dan samu tsaiko a kan farashi domin sai da kansu ce abin da za mu sayar a kasuwa in mun kai kamfani ba za mu sayar ba to kaga a sanan mun samu lusin muna fatan a samu canji akan wani abin da muka samu Najeriya na samar da tan dubu ɗari da ashirin na alkama a kowace shekara yayin da jihar Kano ke samar da tan dubu talatin daga ciki. A cewar wasu bayanai da aka fitar daga ma'aikatar aikin gona ta ƙasa, ƙididdigar ta yi ƙasa matuƙa musamman idan aka kwatanta da yawan buƙatar alkamar da ake ita a Najeriya da ta kai tan miliyan biyar da ɗigo bakwai a kowace shekara. Rashin samun isasshiyar alkamar da ƙasa Najeriya ke buƙata ya sanya ƙasar nan kashe naira biliyan 131.76 wajen shigo da alkamar ƙasar nan da ita ce abincin da take jan kaso mafi tsoka da ake shigowa da shi Najeriya a cewar kuma ƙididdiga ta ƙasa. A kasuwar sayar da kayan hatsi ta dawanau farashin alkama bai wuce naira dubu arba'in ba a kasan farko bisa hudu na shekarar dubu biyu da ashirin da uku yayin da yanzu ya kai sama da naira dubu hamsin da biyar akan kowane buhu. Tashin goron zaben farashin alkama da wasu dalilai ya taka rawa gaya wajen tashin farashin burodi da biskit da makamantansu a faɗin Najeriya. A baya dai kafin janye tallafin man fetur da tashinsa da kuma yakin ƙasar Rasha da Ukraine akalla ana sauke manyan tireloli goma na alkama a kasuwar abinci ta dawanau a kowace rana sai dai yanzu kuma ba haka batun yake ba a cewar alhaji haya alhassan da shine babban mai kasuwancinta a kasuwar gambara da hawa ne ana kai da dubu arba'in yanzu ana kai da har dubu hamsin da biyar sakamakon kalancinta. Ne ka kada ta zo, kana na zaman tana goma da yake nasa batun mali kungiyar manoman alkama a Najeriya Alhaji Shu'aibu Ismail ya koka kan halin da ake ciki yana mai cewa idan har aka samu isassun kayan noman alkamar daga gwamnati manoma alkama a najeriya za su iya noma ta da safarar ta zuwa kasashen duniya yanayin rayuwar da aka shiga ciki a yanzu zaga da mutum yana noma hekta uku zaga ya rage allah kashi hamsin ko sittin daga cikin abin da yake nomawa in har gwamnati za ta ware wani abu a hanyoyin da za a samu sauki a wajen su bar wannan su mashinan da ake amfani da su wajen manoma alkama gaskiya ba ba za mu shigo da alkama kasan nan ba mu ci da nan har ma mu fitar da kasar waje A nasa bangaren shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Kano Nada Dr. Faruk Kurawa ya ce gwamnatin jihar Kano ta haɗa gwiwa da gwamnatin tarayya wajen samar da kayan aikin noma cikin sauƙi wanda kuma hakan zai taimaka don bunƙasa yawan kayan amfanin gonar da ake noma a faɗin jihar Kano. Kowace gwamnati tana iya ƙoƙarinta domin ta sauƙaƙa wa mutane yadda za su samu abubuwan da za su yi amfani da su kamar iri da maganin feshi da shauransu a farashi mai rahusa. Gwamnatin jihar Kano ma cikin yadda Allah ana tunanin ya manoma za su samu iri ingantacce kuma su samu takin zamani. Akwai shiri wanda ake ƙoƙarin yi haɗin gwiwa da gwamnatin tarayya. Shi ma wannan yana nan tafe da an kammala tsare-tsaren za a sanar da al'umma. halin da ake ciki yayin da kasar nan ke ci gaba da fuskantar ƙalubale da matsalar tattalin arziki kamata ya mai da hankali wajen aikin noma domin samun sauƙin raɗaɗin da ake fuskanta don cimma hakan kuwa manoma sun yi amanna cewa akwai buƙatar samun musu da tallafi da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi. ta da bashar faruk girman ya da fassarar rahoton victor christopher an jima kaɗan ma za a ji mu da irin gwamnati tanadin da gwamnatin tarayya ta ce ta yi na kafa su cibiyoyi na koyon sana'o'i a najeriya amma kafin nan ƙasa da sa'o'i 48 da bayar da umarni yanzu haka hukumar kwastam da kuma hukumar kula da shige da fice ta kasa har ma da hukumar tsaron farin kaya dss da kuma hukumar ufcc sun fara kakkaɓe masu ayyukan fasagauri da masu tara kayayyakin abinci suna ɓoyewa a fadin gasar na ta hanyar ƙara sanya idanu a kan iyakoki hakan da yana zuwa ne bayan da a ƙungiyar ƙwadago ta ayyana tafiya wata zanga-zanga ta kwanaki biyu domin nuna adawa da halin matsin tattalin arziki da ake fuskanta a najeriya jaridar punch ta samu labari daga wasu majiyoyin fadar shugaban kasa da ke bayyana cewar hukumar kwastam da kuma kwamitin da fadar da kwamitin da shugaban kasa bola tun ya kafa domin shawo kan matsalar boye kayayyakin abinci na ƙara a kan iyakokin najeriya da ke jihohin borno da neja da katsina da sokoto da kebbi da jigawa wannan dai na zuwa ne sa'o'i bayan da wani tare da aka gudana na gaggawa wanda shugaban kasa bola ahmed tinubu da mataimakinsa kashin shatima da kuma gwamnonin jihohin kasar nan suka gudanar ranar a fadar mulki ta bila da ke can birnin tarayya abuja ranar alhamis Ministan ma'aikatar masana'antu ciniki da zuba jari ta tarayya Doris Anite ta biyan cewa gwamnatin tarayya za ta samar da cibiyoyin ayyukan yi na ƙasa domin daidaita guraben ayyukan yi da ake da su musamman mata bangaren masana'antu da 'yan kasuwa da masu basira. Ministar ta bayyana cewa za ta taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa ta isar da kudirin shugaban kasa bola ahmed tinubu ne manufofi guda takwas da suka haɗar da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da samar da ayyukan yi da samun jari da inganta fasaha da kirkire-kirkire da kawo ƙarshen matsalar talauci da ake fama da shi a najeriya zuka nite dai a cikin wata sanarwa a ranar juma'a ta bayyana caci biyan ayyukan yi a fadin gasar nan za su horar da 'yan najeriya da kuma ba su kayan aiki domin zama masu dogaro da kai karamin ministan tsaro bello muhammad matawal ne ya gargaɗi 'yan najeriya da su guji amfani da kalaman ɓatanci akan gwamnatin tarayya yana mai bayyana cewa irin waɗannan kalamai ba su da dalilin furtawa bayyana tawale ya yi wannan kira ne a kan yadda waɗansu kalamai suke fitowa daga wasu sassa na jama'ar ƙasar na a wata sanarwa da daraktan yaɗa labarai da huda jama'a nan aikatar hinshawo ogidi ke ya fitar a ranar juma'a ministan ya bayyana cewa irin waɗannan kalamai suna kasan kasance masu tayar da hankali da su ya haifar da tarzoma a najeriya sai dai ya shawarci kuma mutanen da ya kira a matsayin jakadar rashin haɗin kai da su guji waɗansu kalamai marasa tushe domin hakan ka iya haifar musu da a sakamako ita kuwa kungiyar kwadago ta kasa si ta ce za ta gudanar da wata zanga-zanga ta kwanaki biyu a fadin kasar nan saboda halin kunci da 'yan najeriya suke ciki da kuma damuwa saboda tabarbarewar tattalin arziki da tsaro shugaban kungiyar kwadago ta kasa nasi jo jero ya bayyana hakan ne yayin ganawa da manema labarai jiya a birnin tarayya abuja bayan wani taron gaggawa na majalisar zartaswa na kasa na kungiyar a juriya na cewa za a fara zanga-zangar ne a mako guda bayan cikar wa'adin kwanaki goma sha hudu da kungiyoyin kwadago suka bai gwamnatin tarayya wanda zai kare wani ashirin da uku ga watan fabrairu ranar ashirin da bakwai dai da ashirin da takwas ga watan fabrairu ne aka shirya gudanar da wannan zanga-zanga a faɗin ƙasa. labaran barka da asuba ne ke zuwa kai tsaye daga mita 93.1 arewa rediyo a zangon fm ana ma iya kallon labaran kai tsaye daga ko'ina a fadin duniya ta shafin sada zumunta da facebook akan arewa rediyo 93.1 a daga cin idan muka ka tare ko yana alƙali a birnin new york a can kasar amurka a jiya juma'a ya umarci tsohon shugaban kasar donald trump akan ya biya kuɗi da ya kai dala miliyan 355 basa zargin aikata zamba kotun dai ta kuma yi masa iyaka da gudanar da kamfanoni a jihar na tsawon shekaru uku gabanin trump dai ya zama dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican a watan nuwamba an same shi da laifin yin rufa ba tare da kauracewa yin amfani da hakikanin kimar kadarori ba tare da wato domin neman lamuni na banki ko kuma sharɗin inshora lauyar da ke kare trump dai mai suna alina habba ta kira hukuncin a matsayin zalunci kuma mai nuna rashin adalci ta kuma sha albashin cewa za su ɗaukaka a ƙara Rodera ta fuskanci sabon koma baya a kasuwannin canji a hukumance da kuma kasuwannin canji na bayan fage a ranar juma'a farashin kudin kasar nan dai ya ragu zuwa akalla dubu daya da dari shida da saba'in akan kowace dala daga naira dubu daya da dari shida da aka samu yayin da aka rufe kasuwar canjin a ranar alhamis yayin da aka rufe cinikayyar canjin kudin akan kudi da ya kai naira dubu daya da dari biyar da talatin da bakwai a ranar juma'ar makon jiya daga naira dubu daya da dari hudu da casa'in da takwas a ranar alhamis din makon jiya haka kuma sabon farashin ya haifar da tazarar akalla naira 133 tsakanin farashin hukumar kuma na 'yan kasuwa wanda yake nuna sabuwar damuwa gani da halin da tattalin arzikin kasar ke ciki haka na zuwa ne kududdukuwa da karuwar kudaden da ake saki musamman ma na dala zuwa dala biliyan uku da dubu tamanin da uku a cikin kwanaki goma sha daya ta hanyar masarar kudaden waje na da najeriya a bankunan kasuwanci kamar yadda aka ba da umarni su matasa guda biyu bisa harbin da aka yi a faretin cin nasara na super bowl a birnin kansas wanda ya yi sanadin mutuwar mutum ɗaya tare da jikata waɗansu ashirin da biyu sanarwar dai da aka fitar ta wata kotu da take tumar mutanen da aka gurfanar an bayyana mutanen guda biyu waɗanda shekarunsu bai kai goma sha takwas ba an tsare su ne kuma an same su da bindiga sannan kuma sun bijirewa tumar da ake yi masu da suka ki amsawa tun da farko da 'yan sanda sun bayyana cewar harbin ya faru ne a sakamakon wata takaddama da ta kunno kai da kuma wata bayyana cewar wato harbin ba shi da alaka da ta'addanci wata sanarwa dai da kotun ya ta gundumar jackson ta fitar a ranar juma'a ta bayyana cewa ana sa ran za a gurbanar da waɗansu to za a ƙara gabatar da waɗansu tume-tume a nan gaba a kan waɗanda aka kama. Duk sauraro da haka muka kawo ƙarshen labarin mabarka da asuba a wannan safiya kafin mai salama akwai maimacin kanin su to tun da farko dai an ji cewa manoma da kuma 'yan kasuwa na cikin damuwa dangane da karancin alkama da ake fuskanta a najeriya yayin da minista ta bayyana cewa gwamnatin tarayya tana shirin kirkiro da wasu cibiyoyin koyar da ayyukan yi a fadin kasar nan darajar naira ko ta ƙara shiga halin liya su bayan da aka rufe canjinta akan dubu daya da dari shida da saba'in a ƙetare an ci tarar trump kuɗi da ya kai dala miliyan 355 an kuma yi masa iyaka da wani harkokin kasuwanci a hukumance a wani hukuncin wata shari'a zargin aikata zamba.